baki mai yanka wuya. Jama'a Assalamu alaikum. A Najeriya dai a iya cewa an ja daga. Matasa sun dage kan cewa sai sun yi zanga-zangar nuna ƙin jinin tsananin rayuwa da ake fuskanta a ƙasar, wanda suka ta'allaka da rashin kyakkyawan shugabanci. matasan suna kafa hujja da yanayin rashin tsaro da yunwa da rashin kuɗi da tsananin tsadar kayayyaki inda kuma suke ganin tsare-tsare da kudurorin gwamnatin ƙasar sun kasa kawo maslaha ga waɗannan matsalolin. ba a zanga-zanga nan domin gwamnati ba ta jin kira domin duk wani ihu da talaka zai yi da wani nuni ya riga ya yi kuma ya kai makulwa inda ya kai na ƙarshe ko ba haka ba gwamnati ya kamata duba talakawa da jama'ar ƙasa da waye amma ta ƙi tebur. ko ba ba idan wannan suka fito aka yi zanga-zangar nan shine gwamnati za ta gane cewa mutane sun hazuka sun kai inda suka yi sun kai sun kai inna lillahi wa inna rajuna kiya ina goyon bayan zanga-zanga ɗari bisa kan ɗari saboda da aikin da muke yi in kai aikin mota ɗaya za ka ɗan samu abin da za ka sa a baki har ma ka ba wasu ka ba mu abokananka amma yanzu abu kuma yana so ya fi ƙarfinka ko in ce ya fi ƙarfinka ma eh to gaskiya za mu samu masalaha in dai har aka yi zanga-zanga kuma aka yi cikin lumana tun farkon soma zancen wannan zanga-zangar malaman addinin musulunci musamman arewacin najeriya da lamarin ya fi kamari suka shiga yin kira tare da bayyana rashin halaccin ɗaukar matakin zanga-zanga a ra'ayi irin na su farfesa mansur ibrahim sakkwato tun da wannan magana ta zanga-zanga ta fito malamai sun ta tofa albarkacin bakin su a kanta. da yawa ba su goyi bayan ta ba wannan yasa har wasu tsagero suka rika yi musu shakiyanci abinda a da ba a samu shi a wannan kasa to inda ka kalli zanga-zanga ta fuskar addinin musulunci zai wahala kwarai ka goyi bayan a ita saboda ba a cika wanyewa lafiya da ita ba mutane ne fusatattu za su fito kuma bisa galibi ba su da wani jagoran da suke maɗa'a wanda zai ce ga abin da za su yi ko ga inda za su tsaya to duk abin da zai sa jinin wani ya zuba ko duke wani ta salwanta ko a jikkata wani ko a yi ɓanna ga manyan abubuwan da al'umma ta mallaka kamar gidaje da shaguna da sauransu wannan ba zai taba zama halal a addinin musulunci ba to sai dai kuma ba duka malaman ne suka yi muwafaka a wannan fahimtar ba domin kuwa wasu malaman kamar dr ahmad gumi da wasu ire-irensa fatawar tasu daban ce. zai yaki wani ba wanda zai yaki wani ba wanda zai yaki wani insha Allah za a yi abun na kare lafiya kuma gwamnati za ta fahimci yaran kuma ta gyara zan iya bada bushara gaskiya ni abin da na hango shi shugaban kasan inda ya fahimci abu to yana da kudurin ya canja ba irin <laughs> yana ɗauka mataki to mataki muke so ya ɗauka shi sa muka ce muku eh, ya halatta ku yi kuma ku yi ta amma da tsaraki kada wani a saulantar da shi a ji mishi ciwo to amma dai duk da haka wa'azin malaman ya yi tasiri akan waɗansu masu shirin shiga zanga-zangar zahirin gaskiya abun ba nan ya dosa ba shi yasa muke kiran al'umma musamman matasanmu da kada a yi amfani da su wajen yi ma gwamnati barna ko kuma kawo wani rudani a cikin ƙasa suna duba da irin ƙasashen kenya da sauran ƙasashe da suke yin irin wannan protest ɗin to mutanen can guraren suna yi ne don ƙasarsu don kuma ci gaban ƙasarsu amma mu a fahimtar mu wannan protest da za a yi ba protest ba ne ba da yake don ci gaban al'ummar najeriya a wasu ne suka kirkire shi don cimma wasu manufofinsu. To amma a ra'ayin wasu kam, hujjar haramcin bata samu shiga a zukatansu ba. yau ba maganan ilimi suke nema kyauta ba ba maganan asibiti suke nema kyauta maganan abin da za su a ciki karfin su a karkashin gwamnatin da take demokradiya sannan da raina hankali a ce za su fito su nuna korafi a ce suna cewa ba daidai ne, akwai raina hankali ce mu kiran mu da suke matasa su yi zanga zanga ta lumana su nuna korafan da koken a kan abin da ba su yarda da shi ba a gyara a ɗaya bangaren kuma gwamnati ta ja daga bayan ɗaukar matakan gudanar da taruka da jami'ai da sarakuna har ma da malaman addini domin ganin cewa ba a yi zanga-zangar ba waɗanda duk ba su sauya tunanin 'yan Najeriya ba sai kawai aka ji hukumomin tsaro daban-daban ciki har da rundunar soji suna ta ba da sanarwoyi cewa za su ɗauki ƙwararan matakai sakamakon rahotannin bincike da suka ce sun gano na ƙulla wata makarkashiyar ta da rikici da tashin hankali ta hanyar laɓawa ga zanga-zangar. Essentially, I will say that there are several factors to examine. Daraktan sashen tattara bayanai na rundunar tsaron Najeriya, Major General Edward Buba, ke gargaɗi kan shirin zanga-zangar lumana kan tsadar rayuwa da 'yan Najeriya ke shirin farawa. Yana mai cewar akwai abubuwa da dama dangane da wannan zanga-zanga, tare da jefa wasu tambayoyi. adawar siyasa ce ke ingiza wannan zanga-zanga ko dai wasu mutane masu zaman kansu ne ke son yin wannan zanga-zangar while citizens have a right to peaceful protest, they do not have a right to mobilize for anarchy and unleash hell. Yayin da 'yan ƙasa ke da 'yancin yin zanga-zangar lumana, amma ba su da 'yancin tattara mutane don kawo rudani da hargitsi da ka iya haddasa aika-aika. mu sojoji tsarin mulkin ƙasar nan ƙarara ya bayyana irin rawar da za mu taka irin wannan yanayi hadarin da ya ɗauro na wannan zanga-zanga kwatankwacin irin abin da ke faruwa ne yanzu haka a ƙasar kenya da ya rikide zuwa tashin hankali da rudani muna da ɓata gari a nan najeriya da su ma ke son yin amfani da wannan dama domin su kwace wannan zanga-zanga su kuma haddasa rudani a cikin ƙasa saboda haka ba za mu rike hannu muna ganin za a jefa kasar nan cikin halin rudani ba. To sai dai hakan ya janyo kakkausan martani daga masu sharhi kan lamuran siyasa da tsaro da makundin tsarin mulki. Duk ranar da 'yan fashi suke damu mutane a Zamfara a kafin a kebi duk jihohin arewacin Najeriya me yasa ba su gano waɗanda suke duk wannan ayyukan ba. Amma yanzu tun da mutane sun zo sun ce suna so yi zanga-zanga saboda akwai yunwa a gari akwai wahala gari eh, duk abubuwa a kasa ba sa tafiya lafiya. An taba san hankali lokacin da ake zanga-zanga ba gwamnati ne suke tura wanda suke zuwa suke lalatan duk wani zanga-zanga da ake yi a gari an taba ga inda dss ko ami zai gyara al'umma abin da za su yi da kuma abin da ba za su yi ba ai constitution na kasa ya ce al'umma suna da yanci don su yi zanga-zanga in suna jin cewa akwai abin da yake tafiya kasa da ba daidai ba ne al'umma za ta bi constitution ko dokan kasa ne ko za ta bi umarnin eh, dss ko ami ai saboda akwai bincike na karkashin kasa da ya gano cewar akwai waɗanda za su yi amfani da zanga-zangan nan su kawo tashi hankali hankali maganan da suke duk wani abin da ya faru ba daidai bane to su ne suka aikata wanda za su zo su yi. a su suna cewa lokacin da za a yi wannan zanga-zangan ba lokaci ne mai kyau ba saboda halin da ake ciki a najeriya. to duk wannan wuyan da yan kasa suka yi a lokacin mai kyau ne suke gwamnati suna sata ya za ba su faɗa cewa ba lokacin mai kyau bane a daina sata. eh wai saboda suna fargaban irin abun da ke faruwa a kasan kenya ne kai baka da fargaban hakan zai faru. ba mu da wani fargaba mun na muke ma cewa yan al'umma za su tashi su yi wannan zanga-zanga. barista Farfesa Deji Adeyanju. To akwai dai alama cewa kama gwamnati tana yaudarar kanta ta hanya biyu. Na farko dai idan da ta san wa'annan masu yin zanga-zanga ta san dalilan su aida tuntuni an zauna tare da su an nemi maslaha kan wannan. To ita kuma gwamnati maganin yunwar ya kamata ta sa a gaba ta yi ko kuma bin wa'anda suke son su wannan wanda ya ma zama kama kasuwanci yanzu malamai da 'yan eh, matasa ƙungiyoyi, da sauransu a nan za ta sa ido ko kuma a'a za ta iya hawa titi ne ta hana wannan abin ya tabbata kama yadda shi minista na abuja yake cewa ba shi da kofar da zai bari a wannan zanga-zanga duk da yake dai rahotanni na bayyana cewa cikin gwamnati ya haɗuri ruwa akan wannan lamari amma ta bakin ministan watsa labarai muhammad idris malagi babu wata hujja ta yin wannan zanga-zangar. Na farko dai tukunna ita gwamnati tana ganin babu ma amfanin wannan wannan zanga-zanga da ake son a yi. Saboda duk wasu manyan abubuwa na kudurori wanda dai ya kamata a ce an cika ko dai gwamnati ta riga ta cika ko kuma tana kan cikawa. Shi yasa mai girma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu yake ta kira cewa lalle bai ga amfanin wannan zanga ba su yi haƙuri musamman ma matasa. a yi haƙuri a ga cewa abubuwan da gwamnati sun fiɗa wannan abubuwa an samu an yi su saboda ah, su wannan matasa su ne ma kan gaba wajen more ma wannan shirye-shirye da gwamnati ta yi. Wani ɗan gwagwarmaya Sharfadin Bature shi ko ya ɗora wani sashe na alhakin halin da ake ciki ne ga 'yan Najeriya tun a farko. A kamar yadda ka faɗa lallai abubuwa sun ɗauki zafi a Najeriya. mutane sun fusata suna ganin cewa za su shiga zanga-zanga don ganin cewa gwamnati ta nemi musu abin da ba shi kenan ba suna ganin akwai hanyar da za su iya fita titi su yi demonstrating peacefully don gwamnati ta fahimce su duniya kuma ta san halin da suke ciki sai dai a ɗaya ɓangaren da kake magana cewa wannan abun ya samo asali ne kuma me yasa aka zo nan wato shi shugabanci abu ne daga ɓangaren shugaba da kuma ɓangaren wanda ake shugabanta ba zai yiwu a kowane lokaci ka ce shugaba ne yake da laifi kaso ɗari ba haka kuma ba za ka ce mabiya ne suke da laifi kaso ɗari ba kamar yadda kai magana idan an zo zaɓe akwai mutanen da mun sani of course ana iya ba su taliya suna iya zuwa su sai da ƙuri'a su suna iya zuwa su yi zaɓe ba don cancanta ba a sai don zaɓen waye a babbar jam'iyya wane ne bai da kuɗi wane ne kaza suna iya wannan zaɓen wanda kuma su ma sun san za a zo nan. Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. A madadin duka abokan aiki, Murtala Faruk Sanyin ne ke muku sallama daga Washington DC.